jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun fara duba batun takaddamar da ke wakana a kan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummominta na yankunan ƙananan hukumomin gagarawa su latan karkar garki da kuma taura. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne jama'ar waɗannan ƙananan hukumomi ke zargin gwamnatin Jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu kimanin faɗin murabba'in hekta dubu goma sha hudu. kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin a makon da ya gabata mun ji korafin wasu mutanen yankin su biyu waɗanda suka bayyana rashin amincewarsu ga wannan shiri na mistali duk kuwa a sanadiyar hanyar da aka tsara wajen karɓar filayen da gonakin nasu a yau za mu ji daga bakin ƙarin wasu mutanen biyu kafin daga bisani mu nemi mutanen da suka tsara wannan shiri tun farko da kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Jigawa. Suna Nasir Fil Hashin Gumel. na Jafar Ali, Kowar Balatu. gagarawa lokal gamin jigawa city wato abin yadda yake sun zo sun a aune waje zan da suka aune shatta dubu goma sha biyu tun daga bakin kwangira nan na kudu da mu abin da ya kai har kwana mai gaba ɗaya sun ce numar ke za yi muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da hausawa da fulani da dabobi da yara da manya ina za mu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da za mu zauna ba wannan shine daga hankalin duk mutumin da yake karkara nan to daman gurin ai bai kama da gurin da ake noma rake ba tunda guri ne shi gero dawa gyada wake riɗi soɓo rogo guna kankana shi muke a gurin nan mu da hemmu ka ce kam wani abubuwan da muke huka a shi muke duk biki idan ya samu in zaka aure da yarka wannan soban ne in za ka yi wa ɗanka aure soɓa nan ne in kai kanka za ka yi aure soɓo ne in rahin lafiya ce ta samu wani yaron ka ko gyatumin ka ko gyatumar ka ko ka wannan soɓan nan za ka ɗauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira biyar rage naira biyar aka ce ma kuɗin ka ne haka za ka cire ka biya in ba mu da wannan ba mu ga yadda za mu ba a rayuwa na tamu. Wai uh, kaman wannan yanki yanzu a wannan garin da muke sunansa Kora Sabuwa ko? Eh sunansa Kora Sabuwa. Yau um, kaman garuruwa nawa ne wannan awo da aka yi ba na wajen hekta dubu goma sha biyu ya shafa? Wato nan yamma da kwalta akalla za a samu gari talatin kusan da biyar. ya kai da biyar daidai banda kuma tsallaken gabar da kwalta gabar da kwalta ma abin ya shafe su amma ban san iya adadin mutane garurrukan da ya shafa a gabar da kwalta fulani da hausawa a nan yamma da kwalta na kima wannan bayanin za a samu gari kimanin talatin da biyar to yanzu wannan tsari da aka yi eh, haya za ku bai shi wannan kamfani kamar yadda suka tsara da gwamnati ko kuma a sayar masa za ku yi a mu wani abu ba a yi da mu ba tun da a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya muna kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfa karfe ce irin ta wannan gwamnatin Allah kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai baka da yanci an ce kasa ba taka bace kuma mun ji kasa ba ta mu bace da mu da kasar mallaka waye mallaka gwamnati ne kuma idan ba mu da cin yau ba mu da na gobe wacce hanya za a dora mu mutum to yanzu tashi za ku daga waɗannan garuruwa waɗannan talatin da biyar da ambata kenan to dole in dai gwamnati ta karfafa ta ce ba za ta mana adalci ba karbiya za ta yi to ina aradiwa sai a Allah ya ce ina arjiwa sai a ƙasar nan tana da yawa dole mu bar na don ba za ka zauna da ranka da lafiyar ka ba ka mutu. Yanzu ya kuke so a yi? Mu abin da muke so so muke duk wanda yake da ruwa da tsaki yake da hanyar da zai taimaka mana don girman Allah mu musulmi ne a taimake mu. Mun yi yunkuri na zuwa gurin gwamnati farko he da muka haɗa mota shida mutum sittin da ɗaya muka je gurin ɗan majalisa hi muka zaɓa muka kai kukan muka ce lokacin da muke yawon kamfai da ku mun yi alkawarin cewa ga wani bala'i gwamnatin nan ta baya ta kawo ta furta a gurin nan. amma dan Allah dan annabi za mu zaɓe ku a kan yarɗin in kun kuna da ƙasar nan kuna da yancin ku ƙi aikin nan ku ce a yi haƙuri da aikin nan ku ture shi saboda a ceto rayuwar mu suka amsa cewa sun yi alƙawari in dai mun zaɓe su daga sama har ƙasa za su yi mana wani ƙoƙarin kuma muka zaɓe su tun daga sama har ƙasa wannan gwamnati ita jama'a Allah ya kafa ta jama'a ta kafa ta kuma da muka zo kan alkawari muka ce to ya magana mu muka zo wajen dan majalisa ya ce kawai ku je ku yi roƙon Allah akan wani abu wannan aiki ba ba mu kaman ma fasa in alheri ne Allah tabbata dai in shari ne Allah zai janye muku abin da muka yi da dan majalisa kenan muka zo muka rubuta takarda a rubuce muka aika muka aika ma kantoma shi ma ya kira mu muka zauna da shi shi ma bai nuna mana zai janye ba hakimi ya kira mu hima muka yi wani magana da shi hima ba mu ji lauhin cewa zai janye wani aiki ba sunana ɗanladi da sabuwa noma hatsi muna noma wake muna noma dawa muna noma soɓo muna noma riɗi wai baba kamar baka shekara nawa ne eh gaskiya zan kwatanta dai ina ga zan samu kamar kimanin shekara 60 kana da gona a nan ina da gona mm, me kake noma ina noma riɗi mm. ina noma soɓo ina noma gero ina noma dawa ina noma wake wurin da aka ce an auna ya shafi taka gonar ya shafi tawa ya shafi gona ta har guda biyu to an ce za a biya za a biya diya sannan kuma a sake tsari an baka taka diyar ba a bani ba ba a bani diya ba kuma saboda ni ba bana ra'ayin noman rake kawai yasa ba zan karbi diya ba hmm. eh saboda bana ra'ayi bana so ka gani wannan gona ka ga ita zan ci da iyalina zan shayar da iyalina ka gani zan shayar da yara irin waɗannan da iyayena da kakannu in biki ya taso da shi zan yi komai da komai na abin arziki in ya taso da shi zan yi in larura ce ta asibiti a wannan noma zan yi a gani to kaji shine dalilin da yasa ba na ƙaunar noma da ke ba na ra'ayi eh. to yanzu ya ake ciki kenan eh yanzu muna ciki cikin muna muna fawwala wa Allah mu dai noman da ke ba ma ra'ayi ba gudu ba ja da baya ba ma so tun kakannin kakanninmu aka bi aka Allah ya bamu muke noma gadon gado saboda haka shi yasa saboda mu ma ƴaƴayenmu da jikokinmu su gada shi ne dalilin da ya sa muka ce ba ma ra'ayin noman rake ba ma ba ma so eh ba mu gamsu ba dai adalci za a mana gaskiya ba mu gamsu ba tunda an adalci za a mana kaga an ce gaba ɗaya gonakinmu an karɓe iyakaci kawai a biya mu diyya ka gari ta bisa na gona diyya ma an baka kuɗi ma ba me zai ma kai ne a gidanka kana da iyali sun kai kusan hamsin akalla a kaice kullun da kullun a batta a kullun kana sa abinci rana da na dare kana sa kamar kimanin kwano uku kullun to an tahe ka inda kake noma kana neman abinci babu an biya ka diya ta wannan kuɗi na diya da aka biya ka me zai ma muna nan mun dogara da Allah mu dai gona ba gudu ba ja da baya. Kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutane da suka bayyana ƙorafinsu ga filin ciki da gaskiya kenan kan hanyar da aka tsara bi wajen karɓar gonakinsu da filayensu domin miƙa su ga kamfanin mustari. Idan har akwai buƙatar sake kawo sauran masu ƙorafin to za mu kawo muku. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki na kamfanin mustali zai kasance tun farko kafin daga bisani mu ji daga ita kanta gwamnatin jihar Jigawa. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwali, ministar Fil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.